yanzu dole a daina saboda haka um, irin abin da ake faɗa ne ana fatan Allah kada ya nuna amma kuma tun da abin ya zo um, saboda haka masu rubutowa su ce ban yi magana ba su ta cewa ban magana ni yanzu ba lokacin magana ta ba lokacin da ake kullum ina ta faɗa kamar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 ina ba wa mutane hakuri masu shan magana ba amma da Allah a yi min adalci akan wannan uh, waɗanda kuma yanzu lokacin wanda za magana kuma sai su amma mu murga mun